الرحيم الحمد لله الذي جعل في الأول بعض الصالحين والصلاة والسلام على خير نبينا الحبيب سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين إرتعاب مواقيت الصلاة للشاهد ميدان حقا وقصة الله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله جزنشي تعالى وفقا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة حقيقة صلى كانت تعكسنشي كتابا فلله موقوتا وأنت أنك إياكنشي على المؤمنين كدكا للمؤمنين صلى واجباتا ga dukkanin mummune kuma tana da lokacin da an ka iyakance mata shi abinda aka ce ma alwaqatu abinda shari'a ta iyakance saboda yin wata ibada a ciki wakacin nan yana yiwuwa shi kasance na zamani na wakacin nan shi na yiwuwa shi kasance na wuri na to ita dai sallah ta da hukunta farkon sallah wadda ta fara ka ake sallah ta azhar game da bayan da shi na cikin insha Allah ta'ala shi na malam ke cewa a حدثنا abdullahi الله mallama ana ce kar alabi ala ce karatu ala malikin na karanta ga malikun anasin abinda aka ce kira'atan alayhi kana karanta wa malami na saurara maka wato wannan hadisi shi wannan muhammadu da mallama a abdullahi da mallama ya karanta wannan hadisi ga malikun anasin amma iyaka shi karanta imamu na ce mishi na'am na'am na'am wannan shi aka ce kira'atan alayhi da kira kira'atan alayhi da sama'u lafi shehi yadda da malamin duk guda da ruwa ya sunna anasai kuma dukkanin mahiyan muhaddisun sun sai akan cewa liqra'ata alaihi tana karantawa malam na ce mana am da shi na karantawa tana da lafi ne duk guda da babu bambanci don haka Buhari ya kawo wannan hadisi ya kasance kira qira'atan alaihi na shi na ce hadisna Abdullah ibn Masama qala qara'atu ala malik لسانا موقوتا موقتا وقته عليهم ko alaihi. وقد الشيء يؤكده تأكيدا وقد الشيء ya iyakance abu yu'aqidu shina iyakance shi tawqitan iyakancewa ko kuma ta'qitan iyakancewa to da ne ba su shi wa katabu alaihim Allah ya rubuta wannan wa da ibada gare su kuma sannan ya sanya lokacin wannan ibada lokacin wannan ibada lokaci na mahadudi iyakantacce ba a son ibada sai cikin wannan lokacin wannan lokacin sannan na son wannan ibada din shi na ce hannun abdullahi bin mallama kana karatu ala maliki alim shahadi anna umar bin abdul aziz hakika umar bin abdul aziz akhara salata yawman ya yi jikin sallah wata rana wannan shi ya nuna cewa ba ko yau shi kenan haka ba wata rana guda ta jikin wannan sallah ko bil iraki kina cikin iraq wata hala alaihi abu mas'ud an ansari abu mas'ud al-ansari yazo inda shi ma haji na ba ka da ce to hala fadhal alaihi hala alaihi wa tunu zubairi amma anna umarna abul adidi hakika umarna abul adidi a harar salatu yawman ya yi cikin sallah wata rana kada haka alaihi wa tunu zubairi wa tunu zubairi zuwa inda yake shi ruwa shi ma ta fi ina shi a fi shi ta fi ina masu aikin cewa ala kullum Allah ya fi shi ake mace فكلمة هلي لا أهل الحارجة وحسن عبيد الله قوة قاسم سعيد أبو بكر سليمان حارجة وأن su aka ce على fuka من يمن manya manyan maluma guda uku na Madina wanda duk wanda bai same su ba to don bai samu karatu ba imamu na maliki ya samu karatu su gaba da ya ya kare shi bai malumin duniya gaba ɗaya lokacin da duniya ba kamar waɗanda kuma an ce ya shi ya karatu gare su to shi da kaga wannan abdullahi bin hamada ma kala karatu ala umran da rashi a har da yawan bada hala alaihi wa tunu wa zai ku ya labari ne kai shi tunu ya zo inda ainihin umran da aziri ya kai ne kiran sallah bai kai kiran sallah ba sai sai ce mishi ku ya mishi take mu mujira tun shuba hakika mujira dan shuba sahabin manzo Allah na sallallahu alaihi wasallam a hada salati yawman shi ma da ke sallah mutane irin wanda ke yanga gobe bil iraki shi na da iraki wanda hala alaihi abu mas'ud al-ansari abu mas'ud al-ansari ne yake fa qala ce ma hada ya mu mujira ya kai mu mujira me amman da jikin sallah alaihi alimta ka san annabi jibril hakika jibril ba sallallahu alaihi wa sallam alaihi wanda ya kasance bai wakil Allah da aminci Allah su tabbatar masa nazala ya sauko fasalla ya yi sallah sallah ta azhar fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sallah irin sallah sai sun mata anan ya tabbo lokacin salla ta asar fasalla ya salla fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya sallah irin sallah sai Suma masalla sanai ya sauko lokacin sallah ta magari ba ya yi sallah ta magari ba wata na rasulullah ya sallah lawa alaihi wa sallama mawazin allah sun zaɗe sallah ta yi su masalla sanai ya sauko lokacin sallah ishari fasalla ya yi sallah ishari fasalla rasulullah ya sallah lawa alaihi wa sallama mawazin allah ya sallah ɗaya sallah ta yi su masalla sannan ya sauko ga subahin ya yi sallah ta subahin فصلى رسول الله alaihi wa عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam sai su matsala sannan shi da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi hada umirtu wannan abin da an ka hore ni ke dan ubar da ga girma na girma wannan baya kuma bi hada umirta da wannan na an ka hore ga wannan shi a lokacin sallah wanda aka son kai sallah cikin sa فقال عمر سي عمر يتي عمر بن ابي يتي جي عمر بن ابي idan ba ka hadisi bi ta abin da aka bada labari shi Ta kawo magana ka ce haka jibril bai koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba haka ila yi kike har zuwa karshe ba kada ce awa inda jibrila shekara ne jibril huwa huwa shi a kama da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada ne ke da jibril shi ne manzo Allah lokacin sallah shi ne shi lokacin sallah kenan manzo Allah bai san lokacin sallah sai jibril ya bada shi قال هو سيقول سيجيك الحديثي في وجه ويجوش قال كذلك كان بشير أبي مسعود حتى بشير بن أبي مسعود يكتب في مجلس كلا بعد لا بعد عبده كما يجي يسمع ذلك يجي كذلك بشير أبي مسعود من سعادي wannan kuma hadisi na ainihin abu mutum na al'akari shi ne ce da hala ya zo inda shuba ya so shuba ne fi da sallah ya ce shi ya za ka yi wannan ga lokacin da aka ga manzo Allah manzo Allah jibril ya fara lokacin sallah shi zo kai shi lokacin da sallah shi ya bada shi a sallah don haka Buhari baki sallah da ta bayani akan sallah kenan wannan hadisin da Buhari ya ga dukkan ya sallah da guda biyar wannan hadisin ya ga sallah azhar ga sallah ga sallah ga sallah isha'i ga sallah to sai wani masu kace sai hadisi ya zo a kini salata da duki shamsu ayatul qur'ani ta zo a kini salata da duki shamsu wato ku sallah lokacin wa rana a kini salata Allah ya ce mazo ta kai da sallah da duki shamsu lokacin wa rana duki shamsu mai ruha ga ta to lokacin ta dinnan da aka ce shine farkon lokacin sallah ka ga nan wannan ya zo malam. da alaihi salam ya zo ya gwada manzon Allah lokacin da zai yi sallah sallar azhar sallar asar sallar magriba ishari, isha'i su baki, ko manzon sallah alaihi wasallam ya gwada shi daga wannan sallah ne to kuma malama suka ce to tunda aka ce nan ga Jibril alaihi salam shine zuwa da manzon Allah lokacin sallah ashe lokacin sallah guda ne shi sai kuma wanda sun ce a aduna akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna wa sahabbai lokacin sallah aduna yayin sallar azhar da ainihin gotawa rana rana ta koma dawowa kuma ya koma ya azahar can ƙarshen mutarinta sannan ita kuma al'asar ya yi ta farkon mutarinta sati a rana ta koma kewayewa ya da azahar can ƙarshen mutarinta amma magariba bai saba mata ba ga lokaci da kuma lokaci na biyu ita ma ishari ya yi ta da faɗuwar adanga, da ɓace wuce da lokacin koma dawowa ya fi can cikin zurfin laifi ita kuma subahin da ainihin alhijir ke to ya yi farko kinto alhijir bayan kinto alhijir ya yi ta da lokaci kuma sake kewayewa za su zagayo ya yi ta ainihin can kusan hitowa rana har sun kace mara zuwa ne na ta hito ko kuma ta hito ba a shi ke nan kayan kusan tana da kasani tana da kusa da dani to in mun koma ta wajen sallah ta azhar sallah ta azhar an ce ana yin da wani shamsu a kimi salata da duluki shan abin da aka ce ma duluki shamsi da wani haka imamu na maliki ya tattara kuma wasu da sama gabata lokacin bi da babu ha gushewar da kirce sama to sai malama suka ce to bisa ga wannan ya an kace da babu ha shi na sai dai ainihin mai risala ya ce abinda a wakatar muhtar da zuhuri da babu shamsu watan gotawar rana an kabar su mai da kirce sama to ya za a gane gota rana ya za a gane gota wa rana a ce kuma sha'awar nuhuri ya ce ya za a gane wannan watan shi ne ainihin ka ɗibi kama idan ka ɗibi kama lokacin da rana kasance watan a ainihin za idza kana dillu gaya ta da kasance idan inuwa ta kai ƙarshen rage to na a shi aka ce makwabta su lokacin da kasance rana tana tsakiyar sama kenan to ba lokacin da an lokacin al'adar ba shi suka ce lokacin da tuwari to wahar bin da jiya idan inuwa ta fara tsari in ba ta fara tsari wa kuwa awwal lokacin juma shi ne farko lokacin sallah ta azhar a shekarun kaga idan yanzu kana sun ba ba za ka aiki da abu ba sai ka koma sai ka samu wani abu sai ka kafa idan ka kafa idan rana ta zo tsakiya daidai to ga irin garuruwan mu nan kamar irin murafi da irin magari da ita da irin sha domin ainihin inuwa mu ba ta iya gaba ne inuwa mu za ta yi gaba ne ba ka da inuwa ka cinye wa gaba ne ka sa duka to daga maka sai madina ban da maka da madina babu inda rana da komo daidai kwallo kan ko kuma da ke ko ta zo tafiya ne ya kasance ba ka inuwa ko inuwa lokaci amma ga maka da madina inuwa na wucewa gaba ne inuwa na wucewa cikin maka an rana guda inuwa ko shi a cikin maka sannan za ta zo kowa dai zai ce su ɗan zo zai gare shi ya kasance inuwa ta haɗe gaba ɗaya ba za a ga inuwa ba amma dai dai mutum inuwa na ɓacewa cikin ainihin a rana biyu to an fice daga daga abin ga daga rabu ina na na ƙasa ƙasa wata ainihin mai da shafi karkatar rana tana karkata cikin daraja 24 fi fi arba'in shi darajatan wanda shi aka ce mai da ha'a karkatar ranar da amurka girma za ka karbi cikin daraja daraja daraja daraja daraja daraja ishirin da hudu idan ya kasance fadin ƙasa ya kasance fadin ƙasa shi ma daraja ishirin da kuna kamar irin makka da madina kusan na kasance rana da ta kowa daidai kwallo ka ko kuma ta daidai kwallo abin da ta zo daidai shi shi kasance zuwa ta bace gaba ne don haka ashe ke nan kaga wanda a cikin makka da madina shi na gane karkatar rana gaba ce wa inuwa sai amma cikin ne guda ko kuma shi ne wanda kuma sasanin duniya shina gane ga kasar rana daga ainihin idan rana ta fito za ta haskaka dukkanin abin da ayyama duk abin da ayyama ta za ta haska shi inuwa za ta yi yamma gaba ɗaya to ta haskaka rana ta fito inuwa ya ka tsawon kenan shi ke nan wa hasa da zuru zuru kusani inuwa ta kama yi tana rigewa inuwa tana rigewa inuwa tana rigewa tana rigewa har shi kasance rana ta komo daidai kan wanda ta wanda zo daidai kai ne amma ga irin garuruwanmu ko dai na ta dibe ka tashi tashin dama ko ta dibe ka tashi a hagu amma ba ta dibe ka tsakiyar ka duk da ba ta dibe ka tsakiyar ka ashe ka ina ta hasko ka dama gare ka idan ino tana yamma tana yi tana jiwa tana yi tana ragewa tana yi tana ragewa in ta komo karshe, sai ga ino ka komo gefe lokacin da ka komo gefen ka gefen damanka ta hasko wa damanka ino ka ta komo gefen kuma. in ta komo gefen hagunka in ka ci ba kana ganin wasa shi ka ci gefen ka ba ta nemi gaba da baje ba to lokacin da ka diba din nan sai da kankana ta kusa zama tsakiya abin da za sai ka samu sai ka yi tsaye sai ka yi kawo mun haka in ka kai mun ka dan da kuka fito sai ita alamar za ka kawa sai ka diba sai ka samu wani icce ko wani dutse sai ka diba ko kuma wani shi tsaye sai shi kafa ma wani abu daidai inuwarka sai a diba a gani inuwar shi a wata kan gurin da wata kai in ya kasance da ta kan rana wata mota ba dan ta hasko hasko yamma gare ta na na idan rana ta kawo ƙarshen ta kawo daidai ko kuma daidai ta dama sai ka kasance ta ta to in tsaya nan wannan shi kuka ce wa usul kenan wannan lokacin in ya kasance akwai wanda wanda ka kafa daidai ƙarshen ka in ka ga inuwa ta rage ba a samu zuwa ba in ta tsaya cin cinci ana yi ana aunawa wannan ana auna ma ko kana so sai ka samu ne ce zuwa in ka kuma yace da Allah ta kana ko kuma kana Allah ina sai ka sai ka kuma ce kana Allah daidai inuwa nan to in sai daidai inuwa wannan ka Allah ce ka ji musu shi kenan nan inuwa ta fara tsawa to shi kuka ce mazin zuwa ne inna ko ta na ke to da an ka samu zulmi zuwa da duk ko kadar amara tana lokacin suna sa ya amma in ya kasance ka tiba inuwa ka tana ne hakan ka in ma tana tana rigewa rana ba ta gona ba in ta kwata ka za su tsaya ce da kwata ka in ta tsaya ce in ta kai daidai ka faɗa ka ta dama to za su tsaya ce in ta kwata ta kaɗan na in ma za su fara kawo shi ne ma wannan In ina zai da ke cewa wa a hada sun da ziyarci ba da gaya ta ne wa a hada sun da ziyarci ba da gaya ta ne bayan kai mutu tsaga ragewarta ka kai mutu tsaga ragewa da ta kai wata tsarin gari ta mika faruwa ya da ta samu da ya da wani kuma da wani lokacin sallah azhar ya wannan ba aiki da abin da abu makarar ya faɗi saboda an ce abin da abu makarar ya faɗi shi na aiki irin wanda an wurare shi na aiki ga irin wanda a sham kina ake ga irin wanda a magare wanda ya kasance murabbin su na rana ya yi daraja ashirin da biyar an ce da wannan to wanda ya kasance murabbin na rana ne wannan ba za a yi shi wannan ba saboda me saboda wannan umma kaɗan ya yi aiki da ranar garin su da ranar da kuka garin su wanda kuka ce ba garin su ba kuka garin su ba ta gona zai saba don haka ce kai aiki kawai da zillu idan kai aiki da zillu wannan shi aka ce mazawali wannan shi aka ce mazawali wanda ya kasance wali ne shari'i to daga wannan zawali shari'i ana nan ta ana nan ne har shi kasance ina kuka kai daidai tsawonka wa kuwa ayi wa kuma shi da kashe lokacin sallah ta azhar to da lokacin sallah ta azhar din kuma idan za ka yi da azhar sai ka hinda da zawali ba sai ka hinda da zawali din nan shi da karuwa kashi ta yi tsawo gare shi ya yi yawa dan ta yi zalawa lokacin abin lokacin hunturu amma lokacin ba za ku ga jira don ga awon da ka yi lokacin hunturu ba shi an awon da lokacin ba za ba da dudu zawali sai a yi da wannan an gane wannan ko to idan inuwa ta kai wannan tsawon daidai daidai tsawonka ka wanda shi aka ce makarishin mu mutarin sallar azhar shi a farkon mutarin sallar azhar amma wannan sai bayan kan da zuwa jawani da ita ba ta cikin hawo zai zuwa ba ta cikin hawo sai ka ji kun za fara hawo don ka cikin ba da zuwa jawani shi a cikin kurkama ba da zai jawani a shekarun kaga ƙarshen inuwarka ta da ba ta fara taruwa ba wani ba samu da jawani ba ba ka yi ba ka yi diga da wani imani a shi ke za ka yi diga da ni da lokacin da inda ka fara kamuwa wanda shi aka ce mutum da zawali a shi ke nan ka ga wani zawali ta lokaci da shigowa ba ka da zuwa zawali ba abu da zuwa zawali la ya zuwa lokaci alwakar ya da kullu ba a da zuwa zawali an kai da ku sai mu kai karshen mutari na asahar mun shigo hukun mutari da asahar idan muka shigo hukun mutari da asahar muna cikin mutari da asahar muna cikin mutari da asahar kai inda kai tsawon in ka sai wanda yi wannan shi ne ƙarshen misali na na nala to da farkon misalin azumi har zuwa ainihin ƙarshen kamaka iya ta tsawon kamaka wannan misalin azumi shi ne shi ne a lokacin sallah ta azhar shi na matsala cewa ma bayan halai ne tsakanin farkon wata mutari zuwa ƙarshen mutari dukkanin ne wakasar lokaci a na alaji na ba da sallah lokacin da ina in kai sallah wani lokacin kai na da ba ka samu ba haka kuma wani lokaci na nikewa na laluri na na ainihin laluri na azhar shi fara shiga ne da mutari na la'asar su ta tafiya laluri na azhar mutari la'asar su sai har zuwa ƙarshen ainihin lokacin da ya tsawo gani yan haka kai dan kuma shi ba mutari la'asar ya fara ya game da laluri laluri la'asar ya kama ya game da zuri na azaba to an ce duk wannan lokacin wani da zuri ce wani da zuri na mai zuba ce sallah shi wani lokaci sallah ta azhar ƙarshen mutanen ta ne lokacin kai tsohonka sallah ta la'asar ƙarshen mutanen ta karshen mutanen ta ne lokacin kai tsawon ka ya kasa samu wannan an samu ƙarshen mutanen na biyu an ce ya yi ko to a idan ka ga azhar karshen mutanen ta farkon mutanen la'asar sannan shi a farko da ruwan shi kuma na azhar in eh, an haka can ƙarshen ita ka sai tsawon kaju na farkon laruri na la'asar ko shi kenan laruri su biya ne har zuwa ba fasawar rana idan rana wata ba da kai kai zahar a daji kai sai dai kata cikin lokacin dole ka sace da ruhi na idan rana wata ba da kai kai la'asar a daji kai sai dai ka cikin lokacin da laruri inda gangarna kai da yi in ya kasance uzu zai kai ka yanzu a cikin lokacin ba ka da yi in kiyaye wannan to sai ba rana idan rana ta faɗi ta faɗi ya kaka ganin ta to shi wannan suna ce mishi watan rubu sharfi to da rubu sharfi da mai da sharfi an wata samani dukkanin wannan akwai miƙati wanda ya kasance ana ce mishi watan ainihin a alwaktun miƙati wakacin wanda ya kasance miƙati na wannan ya hannun falafi masu ainihin aiki da ta tauraro su a da wannan sannan akwai miƙatin da suka ce shafi na to wanda suke ce wani ƙafi wanda ya kasance falaki na wata shi ne ainihin watan gota wata gota wata turkin rana da tsakiyar sama gota wata turkin rana an wasu an haɗe wasu samari gota wata turkin rana daga tsakiyar sama to wanda suna ce mishi watan miƙati falaki wanda aka ce miƙati shi kuma shafi a'a watan mai da shafi kirkata rana gaba ne an haɗe wasu samari da ke zane wanda ake zama sannan aka tace wajen gurubu shamfi wajen wata rana abin da aka ce ma gurubu shamfi wanda ya tace ni kati na wanda ya tace na masu farafi na wanda shi kuma ainihin gurubu gurubu martasa farce wa turkin rana shi an nasu to kuma da wanda ya tace abin da aka ce shi kuma da mai kati shafi gurubu kursu shamfi gurubu da mai kuma ba dukkanin ainihin dunkula rana ce idan dunkula rana ta ce gaba ɗaya to wannan lokacin sallah lokacin sallah ne ta magariba an ce ya rauna ku to wannan shi adal ciki saboda wata turkin rana shi ka fara bacewa in turkin rana ya bace sanar rana ta bace to su masu aiki da kalafi suna magana su fata rana a kan bacewa turkin ta bacewa turkin ta gaba ɗaya idan turkin rana bace gaba ɗaya to masu mulki ko rana ta faɗi amma ga ainihin masu aiki da shari'a rana ba ta faɗi ba saboda watan gurubu su shamsi bacewa kasko rana gaba da ne watan wannan shi aka ce gurubu shamsi su ko suna magana a kan akan gurubu da shamsi bacewa turkin rana to don haka masu ta ce idan turkin rana ya bace to za a ƙara nisba darajatin sannan kai tsara da magariba abin da aka ce mu nisba darajatin da ke da zai sun kai sun ce karatun kurhuwan zawa a hadu talatin ko wace da basmala idan aka mutu da ta zuwa da cikin karatu ba gaugawa ba sannan kuma ba yi daki daki daki ba tsakiya ne an gane don haka su duhuwar lama haɗu bayan ainihin bacewar turkin rana bayan bacewar turkin rana in ka karanta duhuwar haɗu da so talatin ko wace da basmala to shi ke da ta ba don haka shi masu cewa ba ga lokaci kaza suna magana kan gurubu kwanci ko kifo tushen rana to su kuma a can har shari'i a da ake mutu rana gare ku wata ainihin dolu uba a shari'i idan tashin rana ya koro kai to shi ke ta hito amma su inda sun martaba shi da hito shi ke ta hito ta yi hikima ta Allah wajen faduwa martaba ka fara faduwa wajen hikima shi ka fara hitowa shi kare shi an da Ko shi fara bacewa kuma shi fara hitowa ta ga shi ke rana kamar tana dukin da shayar jarinta shayar jarinta shayar jarinta wallahu alam an ce da to to to bisa ga wannan ka yanzu a ainihin maluma ta suka ce akwai hadisin da wannan asabu ya ruwaito ya ce wasu wani malami ya ce faduwar rana kashi uku na farko a da shamsu kashi A da kasance la ya alamu illa Allah subhanahu wa ta'ala saboda dogawar da a akwai kasance ba wanda ya shi ba bala ko da shi bin da ni kai akwai da kasance ko da shi da namu sai saboda ni yake wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ni yake ne shi rana ta gota ko da mutane sai mai la'a yake ta ce la'a mai amma la'a wani na jawabi na ku kada ka ce ta ko da wani mota ba amma ka tana ce ma nan ka hince ma ta tafiya daraja wajen daraja ko da biyar don ka ma na. a kanin ladar an ta ta kusan daraja ne biyar ya zo ce da daraja ne ya ko da daraja ne karatu ko lawa wa da zafi da mala ma zan mala ko to duka ga wannan ka ga yanzu ma da lokaci na azhar an san lokacin sallar azhar an san lokacin sallar asar an san lokacin sallar ba an san lokacin sallar shari an san lokacin subhani to shi na buhari ce mawaki ku salati eh? kamar ƙasa to in an kai gani maluma sun ce idan aka samu gani ba a ga rana ba wannan za a koma ga ainihin halussan masu sana'a ta hannu a alhirar wuya masu irin sana'a hamsin a koma a tambaye ba musaka a ce kai malam yanzu a da shahi bayan ka bayan ka kar kuma dole ta yi su bayani in lokacin fara za ta kai ni ka fara saka da nan zuwa a azhar ƙarya na wasu sai ce ƙarya ka zai ta shi ƙarya da kai in yace na ƙarya da kai shi kan lokacin sallah sai a tambaye ne mai tsawo a ce shi yanzu sai ka fara tsawo in ka tsara kuma ka fara tsawo da fara tsawon ka zuwa sallar zuwa sallar azhar gaba da wasu sai ce gaba sallah sai shi zauna a gani an ba ce lokacin sallah mai kira shi ma haka duk aikin da ake masu zai da da wuyar sa tambaya to shi da wasu eh, shi da wasu da Allah anhu sai ya kara daba ma ainihin wannan ya kara daba ma marun al hujja sai ce wala ka a aisha ko yace wala ka hadda sani Aisha hakika Aisha radiyallahu anha ta faɗa mini anna rasulullahi hakika manzo Allah kana da sallar asara ya kasance shi a sallar sallar sallar asar wa shamsu fi ha rana tana cikin ainihin wa shamsu fi ha rana tana cikin gidanta a'a ba rana cikin gidanta a shi na nufin inuwar rana tana cikin gidanta inuwar rana tana cikin gidanta kaza a tsara da bayan wa inuwar rana tana cikin gidanta ne kaba ba قبل أن قبل أن تعلو على السلوك gabanin rana ka rike dukkanin gidan jiki ko kuma dukkanin wata ainihin a ababen da aka manta a shekin da kaga inuwar rana ita alama ta mutawar rana ta ta ce to manzo Allah ya kasance shi na kalla wa shamsu bi ko da ha a anan da kannan ana shamsi kannan da bai an shamsi sannan bi shafi alfaini ta yi tunaya wa da ainihin inuwa daga rana Allah za mu subhanahu wa ta'ala a to ku da za da shi da ya mamaki kuma da alaihi da ila ya farko aya alam alam tara ila da kai kamar da dulla walau sha Allah da abu sakinan sun wani Allah shi Allah ya dalila alam tara ila da kai kamar da dulla kai ba ga Allah ne ke nuwa walau sha da Allah kula da abu sakinan da Allah ya sani in ba ta tsaya shi mun waje Allah shi Allah ya dalila Allah ya mun ka sani ranar ce alama ga ainihin ke nuwa inda duka ga inda duka ga ranar duka inda duka ga ranar ko da kake ganin ko da uku da shi ke dalili in babu in babu yin ma babu rana sun kuma da Allah shi ma da yake na ke da wannan shi da take yau su yau da ta a in nuna rana ta ci gidan ta kaula an tsara gabanin ba ta rufe komi da komi to wannan a malama suka ce cikin wannan hadisi ana samun fa'idodi da kusan fa'ida guda da kuma fa'ida shida na farko dai fa'ida aka samu wa dan an so a yi sallah cikin farkon lokacin da yin sallah gabatar da sallah cikin lokacin da wanda ya kasance shi ne madidici sannan bayan wannan kuma bihi min al-bidi dukulul ulama ala al-umara shiga ainihin ma go sarakuna idza kanu qa'imatan adalin in kun kasance shugabanni adalai babu komai a ga malami ya zo inda shugaba ya zo inda gwamna ko ya zo inda shugaban kasa ko ya zo inda ciyaman ko ya zo inda kansala amma idan kanu ulama adalai idan kanu ulama adalai in kun kasance shugabanni adalai a ke da kan mutum ya kasance in kuma ba a jiya da kuma rinsa ne ki ba ka yi faɗa mai gaskiya inda kuma hana mai bai karɓa a shirke da kan ba a jiya da kake mu adalci wasu shi'in mu da ada amma a shi a cikin hadisi don ka ce ke cikin wannan hadisi an samu fa'ida wanda ya kasance ta fi wuta da kuro da kula da a alal kuma za ta za ka mai sadai sannan kuma sun ce bayan wannan kuma an samu fa'ida ta kasa ne ita wajen ainihin faɗa ma ainihin ainihin shugabanni gaskiya wato faɗa ma shugabanni gaskiya yi musu wa'azu. a faɗa musu gaskiya wa da ya sun ka aiki jama'a da suna da bisa ba suna bayan wannan kuma ta zo in ka tiba can abinda an ka wannan a watun da zubairi da hana ala wannan da hala ala da hala ala wurin hadari ya zama wurin hadari ka kai ta diba da hala ala wurin al'adili ko kuma tun da zubairi da hala ala wurin abdulaziz ashe in ka diba kai muka yi kai wannan ta ga nan ka tun da zubairi an ce shi a cikin manyan mai kibar ulama ne ashe shi da ka ce fi ulul ulama ya al-kumara idan ka nuna al'adili sai kuma suka ce wato shugabanni masu adalci sannan kuma suke cikin wannan kuma an gano ashe nan shi ma da mai shi da haɗa ma sarki gaskiya idan sarki a yin zaɓa masunna sannan kuma sun ce cikin wannan kuma an gano a ashe nan watan fihi muraji kan alimi ana jariya da malami kana tayin ta da malami da ɗabi bayan da wani bayani don kai shi idan ba ta shirya wata na kan da ba da shi a kan wata so kuma cikin wannan ana gane shi ke an kai jari ana koma ga abin da sunna saboda ni ana komawa ga abin da kasance suna da shi hukunci suna yin shi cikin hujja kuma yin shi wa kan almakanu abin da ke kafa da fara shi idan aka yi sunna za a waya sunna hujja ce wanda kasance an kawo da kowa da ya da ita an ta da wannan to haka suka ce ga dai ainihin abin da aka samu na minal fiqh min fiqh minal fiqh ma su masu hidda wa da fiqhul hadisi ko fiqh ko fiqhul hadisi ko ba kai ba cikin wannan matsala an ta da wannan don haka ashe ke dan kaga in an ko wajen istibadu hadani dan cikin hukunce hukunci me aka ce ba fiqh fa hamu garin da mutakallimin halali ko shi kuma ko ba ga cikin magana kaga cikin cikin ainihin hadisin ga an haɗa cewa abinda nan wata mutum Allah da ni a yi fasa cikin gaugawa sannan kuma cikin eh, ainihin ya yi an shayi an gano a shekirin shugabanni na zuwa inda ma ya abin da maluma na zuwa inda shugabanni in su kusa shugabanni a jalai bayan wannan kuma an gano a shekirin sarki in yi sa'a a abin da a gaskiya ya sama da a sunna ana da shiga da tsiri a yi wa ba ko yi ba sannan kuma a shekirin an kai da ya ana kuma da sunna an kai wannan to Allah ya kada in ka ba mun da hadisi da ba a gano a sunna wanda ga ma cikin hadisi malama wa su ba a sani masu mun zama hukunce hukunce cikin hadisai ko haka ma a cikin hadisi babu kawai lahi ta'ala mu libi da ilai babu kawai lahi ta'ala ba ka gane akan kawai ta'ala da cikin Allah ta'ala da haka mu libi da ilai alhalin ku kuna masu komawa ga Allah kuna masu tuba ma Allah wata ku kuna masu je tsoron ku tsoron Allah هذا هو المقصود بكلمة الباري وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين كو كسن جكين كافرين وأقيموا الصلاة وقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين كو كسن جكين كافرين وأقيموا واحد سنة كتير وأقيموا الصلاة كافرين إلى أن تكونوا شاكرين ولا شاكرين ولا تكونوا من المشركين وأقيموا الصلاة وقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين كو كسن جكين كافرين أشياء كنا وأن سنة كتير أكن كيا وأن يصلى كافرين وأن يشيل sai maluma suka ce a abin da ake wabi nan nan kadai wala ta kuma nuna shirki nan kan ku yi aiki yana aikin kakarai a shirki nan bayan sallah yana aikin kakarai na don haka a shirki nan wanda dace da su wato don haka wato hani yin su akan koyi da kakarai ko akan kama da su wajen bada sallah amma ba a nuna wanda dace da su wajen bada sallah tarin shirkan ya kasance kafin illa dai ya yi wani aiki wanda ya kasance kakarai da ne amma shi haɓa gaji nan ba ya dai aiki irin wanda ya kasance aiki zai kafa da kai haka ma sun kasance don a shi ke na sun ke a kan tarin wasu da mutane hujjoji suna ciki حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن daga ana ce mishi na sunan imrana amin da abu kala kalima wa ibn abdul qais jama'a na abdul qais sun zo ala rasulullahi inna ma Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalu kashi inna inna hadha al-hayy hakika mu ne wannan jama'a an da lokace shi hadal hayy inna hadal hayy inna min hadal hayy inna min hadal hayy wa riwayat da nake nan ya aka haka na shayarwa lafiya ya aka ce inna hadal hayya kuma mawsumun ala ikhtiyari dan da rubuce shi aka ikhtiyari kamar su cewa na hannun araba mu ne larabawa alƙaramna bildaidi ko kuma na hannun ma'ashirar an biyari la nurasu ma tare kana da kare kana mawsumun ala ikhtiyari a kusu araba ko kuma a kusu hada a min rabi'a mun rabi'a walan da su da ka ba mu saduwa da kai illa fi shahar halal kyauta mai girma wanda ya kasance ba a yi ciki ne muna da shi ga hore mu da na hudu ko anka yaka da kuke yin mu kira an da mu da shi fa kada ce amur ko ga 40 ina horo mu da abu hudu wa an da abu hudu al imani da a shi badar ah, badar badar ba'da min kulli an imani da lahi wa imani da Allah thumma anna fasara ya fasara lahum irisu yace shahadu Allah ilaha illallah kai ba wace cikin bauta sai Allah wa'anni rasulullah kai ba Allah wannan shi aka ce ma imani da lahi wa iqamu salati da tsayin da sallah wa itawu zakati da fitar wata wajen yawa iqamu salati ana sa ta ana jirka a ah, a ah, wata izinci wata izinci adalci sun ma'aikin in kamata wa galiban da tsanani mahimmanci ana tsaka wa ikamata salati a kama kamata a jaba kamata a nada inanata ko ka gani a kama kamata ba kama ba dan an ce kama daidai na wa ta ce da an kawo wadali daga abin da an ka shahi da kuma an ka shahi da ma kina ce wa kama salati wa ikamata zakati wa an tu'addu ilayya kuma samarin sannan kuma watan ku ba da kuma mutum duk abin da kun samu na ma wato Allah shi na mu'amala da kowa daidai daidai abin da yake shi kaga ku wata rikaidin wanda ya rikaidance suna yawan yaƙiya to a shege nan kaga a aka da su nan ga bayan sai sun yi imani da Allah sun tsaye da sallah sun fitar da ka sannan kuma su ba da mutum abin da sun samu na ma saboda suna yawan ta ga an hakan da su a shege sun samu ganima kenan ba za su lokacin da su ne ba saboda ni Allah ta cewa wa mu anna maganin su min shay'in wa anna lillahi musa don a shi nan wato wa an tu'addu ilayya kuma da maganin ku ba da mulkin abin mun samu na ganima wa an hadin dubari ina hannunka da ina hannunka da dubari wal hasali wal muqayyari wal nadiri wa an hadin dubari ina hannunka da ina hannunku daga cime cikin duma an san duma ko wato ƙarya in an ka kwalin ƙarya an kai mata kusurwa irin kusuwar da aka yi ta tabura to ana kwakwari da an kaɗe da abin da a cikin ta sai a zuba da dinin shi sai a sa ruwa idan ya tsima za ta tashi cikin da kwarya da za ka gane mai dinin zai haifar da iskari zai ta haifar da iskari don ka wasu Allah ce wa an haƙo an da ya san ina da kai saboda yau suna yawan su ne shi dubar da shi ne da ruwa ka a yi shi shi kan haramta wannan sani sannan kuma kuma yi hankali shi wanda aka yi da kotu ko jebo an san kutu ko jebo ko to shi ma idan da aka yi shi ma ka kuri shi sai wani muka yari sannan kuma akwai na tulu ana yin tulu a samu tulu sai a shafa da shi karo baya da shi a da da shi da karo ya aka shafa da shi karo baya da zai kai shi sosai ya an kai mai ciki ne sabon tulu a shafa mai karo baya da shi ya an zuba ainihin da biro ciki ko ina ciki an ka cima shi an ka cima shi zai ga zai ga ga tsakani saboda zai samu ka ke ta bebe an ka karo an sha shi shi wanda ke ko haka na kuma da wanda aka shi kuma da zuciya da an ce za a kwawo da zuciya da bino shi ma ya kwawo da zuciya da bino sai a zuba ainihin ɗaya da bino shi ne ko a zuba ɗaya da shi ne shi ma a shira a jima a tsima shi shi suka ce ma wata shi kuma an na kiwo daga kwakwari amuna ko kuma kwakwari shi babu bayati ala ikani salati wannan jaya na wuce ne haka zuwa da haka wuce ko suna ko da Kana Ko مجهول عيني شيخ واحد سني إذ لم يسكن عرضه كالمؤمن شيخ كثير لم يسك مسور مجهول خال رجه الجمهور منصوب به أرافا مدري نارد ما حدثه بعد فقط المصحف والمحرم رواية المجهول رواية حديثي ويكتشي مجهول يشي أقل مجهول والمهم كوكما يكتشي أمينا والمهم الذي يكتشي قريشا رجوات التعمل الثلاثي وشينا شي مرة من بيان أقل مروي مجهول بين أسجل حديث أو إلة الراوي مي بيان كما أكن إسحام الوثي هو دومي بيان جنوبا شو مجهول عين وأن أكن مجهول عين شيء واحد مجهول عين وأن أكن وأن أكن يعني شيء عيني لي حقيقة لي cewa irin malami wacce ya kasance mutum guda ya karanta cewa irin to ainihin su sumi ta ambace shi cewa irin wanda mutum guda ya karanta to shi ake guda ya yanzu ne kasance garin ga wani malami matsalan a ce a amadun da abdullahi ɗaya karatu da shi to malami ya zama jihuri ya zama jihuri a yanzu saboda mutum guda almajiri guda gani to ka ga ba mashuri na ke ko domin dan ya kasance shi wannan ahmadun muhammadin ne da bai ce fulani da kanu ba in ya ce na ya karatu da wani ko da kanu ya zama ma'arufin hali ya zama ma'arufin hali in wata kanu don haka ce in lalle ne in bai samu da wata tashi ba ashe ko ba mai karatu da yake kuma wani malam ya ce wa fulani da kanu na wani ta ce shi da shi fulani da kanu na shi a cikin ahmadun wata alibi shi ke na yi wata kanu amma in ya kasance mutum guda ka kuma babu wani mutum da ya wasa kaka shi almajiri ka bai wasa kaka ba wani bai wasa kaka ba to shi aka ce wani hulun hali kuma shi aka ce hulun hali to na rubutu za mu rage a kan ruwa ita mu da kan ruwa da wani kasance mutum mutum da ita mu kamar ake ce watan hadasuna rajulun ko kuma an rajulun ko kuma an sakate ko kuma an shehi ko an ba'alin an kiyaye wannan to hadisi duk wanda ya sanar kasance akwai rukuni shi ne shi ma hadisi ba shi da ba a yi shi to shi rukunin ma shi ko da ya kasance shi da rawar biyu fa ta tara amma lam ya fi ya kasance lam ya fi lam ya yusat ba a jinta da shi ba masu shi ko shi aka ce masu in ya kasance mutum ya karanta amma ko babu wani malamin da shi karamin da karanta to shi wannan ana kira ne ba shi ake kira ba wannan mutum amma a ra'ayi da ra'ayi wasu wani ma ko ta ce a ɗaya shi da muhani to amma in ka tace shi da labayu bai zama muhani sai sai shi kuma ma'arufar ma'arufar aini majhulul hali an ce ko ma'arufar aini majhulul hali an san aini ne amma ana yi hali ne an san hakika ne an san zafi ne amma ana tare ne saboda mutum biyu karta amma kuma mutum biyu ko cewa da ce na ba kuma wani wani da wanda ba kuma ce aka ce na ba wasu ma ba sace shi aka ce mutum ko mutum Allah ya da ramani wannan wasu ma ba shi ana aiki da waya ce ya ce kuma da hudu halin ba wanda an fi da shi hali ne da rufin rubutun shi da wannan yake da hudu halin da rubutun wata ke nan masu yi mummuni ma ruwa wasu aikin riwaya saboda ni lan wasu ba a nan da shi ba a shi ke da nan kaki ba ta ga ya zama ma'arufar aini majahura alhali an ce ya ku to muna da muna da muna da muna da ma'arufar aini ma'arufar hali muna da ma'aruf majahura aini majahura hali muna da ma'arufar aini majahura hali to ya kare da wannan sai kuma ga almuhtalifi to shi kuma wanda shi da ce ma su shi qara'a wanda ya kasance su uhibbihi mummunan harda dai ɗan abin da yi ya wuce mishi daga ainihin zahira ce da da ce abin da yake cikin hafiza ne cikin kowa dai abin da yake cikin da cikin zuciya dai an gane wannan to ita kuma zahira kokolwa ita ta ita ta tuna mishi ashe abin da a cikin zuciya shi da kowa da tunanowa in kowa ta tunano shi sai kowa wata ainihin mutu shi ainihin mutu da shi a mawa shi shi ba abin da su faɗi a cikin nan ga mutum shi na da hali da shi na da zakira maruma suka ce hiru ga zuciya yake shi kuma zikiru da kowa yake an ce da wannan ko to abin da ka tsare cikin zuciyarka lokacin da ka so tunano shi sai ka tunano shi an ce da wannan ka tsaro shi da yadda ka tsaye shi to wannan ita aka ce mahar da suka harga wanda ka tsanci ba da da gardama ba da ta gargada ba da targada ita aka ce mahar da suka harga in da kasance abin da ka harga shi kuskure kana yin dawo ga yawa da wani ne to shi ake mutum amma ta dole lafiya da wani amma da ba zai kasance abin da ka harga shi kuskure ka yaji da ba ka yawa gare shi wanda shi suka ce masu ilimi to amma wanda ya kasance duk kuma ka tashi ba kuskure da ya samu ba da yawa wannan shi wannan shi suke ce ma wannan shi gaba ɗaya akwai yake da waya ba sai da za ce shi ba an gane wannan to wannan shi abin da suka ce mishi wato mardudi su ce shi ba yake da waya wanda ya san jikin ko bai da shi ke ne an gane ba shi ana ta ƙoƙarin da su kai ba sai a lewa wajen wajen da ke amma ne yake da suka na wajen rata amma da baya wato zubewa hada ya zo mishi to wanda za mu ce yake yi gudu to kuma wata da shi aka ce mu wanda ya sami da da ke to sai ba zama sun hasata shi kashi akwai wanda ya kasance ya kasar da talafi wasu ke karatu bayan yin talafi ana aiki da riwaya akwai wanda ya kasance su kuma ya karantar da su ba da yin talafi wanda ya kasance ba da yin talafi ba aiki da riwaya akwai wanda ya kasance su kuma a sani ba ke sun yi karatu kamar da ihtilali ko ba da ihtilali ba da da riwaya su ma da wasu kuma da ake da riwaya su an ke da wannan ko to muhtali ko da suna da yawa don haka ha wannan a wannan a turkumani ya sa ya sanya shi wa dan al-ihtilalu fi man ruya da fi man ruya da ihtilali wani malami zai ta ya sanya shi ya sanya shi wa dan abin da eh, to sunan ne a kowane wata a shi shi wacce wanda ya shi ana shi a cikin kuma ni yake mishi watan al-ittifaqu fi mawruya fi mawruya da islam shi kuma wani ya fi shahidi ƙara ƙara da yin mace to wanda aka ƙara ne wanda ya wata a shi na gare ni ya sanya mishi nihayatul ittifaqi fi mawruya min al-rawat fi mawruya min al-rawat al-islam nihayatul ittifaqi fi mawruya min al-rawat al-islam an ce ko to wannan tare ya wasa a shi duk wanda an kaje ba da tilali ya kawo shi sannan kuma da an kaje ma kuma ba su ma tilali kuma ya kawo shi to akwai sa ce Buhari da Muslim amma riwaya da aka samu ta Buhari da Muslim ko da ta cikin Muslim na sun samu riwaya ta Buhari da tilali wanda an ka tabbatar da wanda sun kura da su misa sun gaba a haru da ake da ma kan wannan shi kace na rubu ma hadasa ba an na rubu zamu rage ma hadasa abin da kanta suwa ba an bayan da lafiya fa shi kadai banda ma hadathal amru abin da dan amru shi kamar nan na amaru biki wala wadihi muna riwaya ta muna aiki da shi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Wata kiwo kwacewa ta kai ba a gani to da shekara nan nan da su shekara sun gudana an ce ƙarshen abin fasali na na na darasi Mm. mm. ba a dogara da agogo ya ce mutane sun ga kan agogo watan bid'a ta a ta makaluhiya ko muharrama dogara da agogo in ya kai ga ya sallah ba cikin lokacin da ba ta a muharrama in ya kai ga kasance a dogara da agogo watan ina jin shi Usman da bai da ku shi da soke ma'ana da bid'a ce makaluhiya dogara da agogo amma har ne kasance za a sallah cikin lokacin ta. dogara da shi an saboda shi da kuskure amma ita rana ba ta kuskure sai daga take rana ba a samu kuskure amma duk a da ba rana ba a samu kuskure da shi saboda ya rana an ya ya sanya shi lokaci wanda a lokacin da yayi na mutane yi kuma salata da zuwa shi sai Allah ya ce wani san mun da shi ko jarwa ke da shi eh sai sun haƙƙi misali shi sun da biyu ta kan da kamar yaya a'a ai shi ka zaka rana bai da nila ana ganin nila ita ne ba abu na wanda ya kasance koyi ba ka kasa rana bai da nila mutum mai doshi na daga rana ta ko wanda daga gani ka kasa rana ta da kasance ba kamar ko da shi wani wurin da kasance lokaci ne amma duk wanda aka yi shi ta gani ka kasa rana. Eh, to amma ai ka ji ba masallaci ya abin da ya shayi sai suna fara wa ƙarfi ne rana tana iya gotawa tun ɗaya sura wani daga daga lokaci na ɗaya sura wani abu rana na iya amma saboda yadda ya ne kaga wanda sun zata za a ƙarfi ne ya ciki lokaci ne babu lokacin da ko lokacin hunturu ko lokacin ah, damana ko lokacin bazara rana na gota kai

ko dai ka komo da gare ko ko komo da gare ka ina ta haka ko hagunka sai a ga ido ka da maka ina ta haku ko da maka sai a ga ido ka hagunka lokacin ko da kike nan a shi da ka ga lokacin da kai gaya gaya ne wata to an samu tsotsin jiwari dan nan na tsakiyar dan take an shi da wannan idan ta fara karuwa ka danna to an samu zawani shi aka ce ba ku shi zawani a lokacin mutanen da zuhuri da wani shari'a na babu ko yanzu kamar da da da hmm. da da hmm. da ma a to ka ga an ce ma da hadari hmm. sai a ji ba a gani da lokacin ainihin a kudin da kai ta gota ta gota gota wa rana zuwa kai wa inuwa ta tsawonka sai a riba a gani ya kai uku da rabi in ya wuce uku da rabi sun yi azahar cikin lalurin in bai wuce uku da rabi ba ba sai azahar cikin ta ba amma dai abin da an sai son ya tsalla shi lokaci shi muka yi bayani yanzu cikin ita ba da wakani ko kamar azumi ne eh kamar lokacin azumi shi kuma kin ranar mun yi a da ana ana lura sai a ce haka ne a ce azumi zai yi zo in da to ai mun yi bayani yi bayani yanzu kaga in ka diba yanzu an kace a nan ya fito watan wannan wakaci na farki ko ba ainihin wakaci na wajen hada dila ba yake ci ba tunda an ce kaga yanzu ka cikin tsare jini ba a za a saka. ila asaka za idan tana fata ko tana fata so da inda shi na aiki idan tana fata idan asaka lalle wato idan tana fasa. idan ainihin ran fara shi ka benga wani sun fara jirgowa kana ganin har suna jirgowa shida sun shida sun zuwa shida a lokacin su fara duk wannan ana iya ganewa daga daga lokaci wa ganin daga gani shida sai da suna iya ma wannan sai dai mun saboda ba ya mana yawa na cikin jirgin za mu iya gane ainihin kirkiwa ainihin jirgin ka eh? dai aiki da da da ladanai ladanai za ka aiki ba su kowa dan ladanai ko ko riga ko tsare ne hmm. ko da ko ko da ko shi da ne na gani yana yi wa jahili yana yi wa jahili da mawar rikin yana yi wa kai ko kana kada da rikin amma wanda ka sun lokaci ka sun lokaci ba kai abin da ne hadisi kuma an malik hadisi dubu goma sha biyu babu da idi babu mun hadisi na buhari nawa na dubu dubu dubu hudu ko da rizban shari ko ya ka yi rizari to abin da a cikin mu da na irin buhari an malik hadisi ya da su dai mawai ta nuna yan muka sa tigrani yan muka na na na da ta Allah ya tambaya Allah ne ke da cewa wajen munnan da alal asirai bayani akan jam'un nasi ala hakikati wato suna dabba suna ta aka ce ma hakika al-hakikatu zabu shati haka bai ka al-hakikatu zabu shati abin da aka ce ma hakika zabu shati yanki da ta yanka da ta ce aka kira hakika to jam'un nasi ala hakikati wato tarwali ta tarkawali walima. ka ga yanzu an an tafi wajen walima rabin walima ta an ka gasa shi yadda su an haka shi kewa ya maza da zai kowa shi bai ko ko kuma a yanka a zaka ce kowa a yana shi to ba a ba a da shi ma haka sai dai a ɗiba a ci a yi tsare ka aika ma jira da mutum ne wannan haka sai da an sunna da wasu na an gane ku. amma an an kai shi rago an kai shi gaba da inda mata sun ka soye sun fi gasa sun kai rubi da shi ya kula da ɗan da ke an yi walima da da rago suna an gane an tsire da an kawo shi ganga an ka jarma ha cewa da an cin shi kuma ya kula da ɗan da ke ba an zama taro da suna ba taro da suna taro da wani kasance da haka yi domin a a yi a ga abin da aka samu wannan kuma kai yi da za a suna ce ta manzo ta za a kawo mai mauludi shi ne addu'a an kai manzo Allah shi ne a addu'a suna ce kashi don haka daga baya sai kasance maluma suna ma da rawar wannan alƙali sahabbai su tarfin yi a tabi'a su tarfin yi malikun da asirin jallahu in an kai mai suna zai yanka da tabi kuma bin ta suna alaba a yi sadaka ki ci a aika makwabta bakin da da zakuwa da ainihin shi makaranta kuma a yi ya kai yau sai da rani mali da al'amuri ai mai bayani ba wai kanun ba kanun da aka yi da na ba ba zuwa kuma a yi wajen bisa ba shi aka tambaye mu na ba wato saboda can yan kunna ta Allah ya kike bid'atun makruhatu bid'a ce makruhiya aka haka shi usman da ce ko to ta cikin yawon suna ke karwa ne mace in a kaga yanzu bai daya bayani kuma an kaji da zilamin tarihi ya bayani ainihin abin da tarihi saboda ya kama da walima walima da barkaci sai suna in kuma da barkaci don haka kowace suna da daban suna walima daban taruwa aka yi sanyi suna zaɓen suna in kuma daban za a yanka a ci a yi sadaka a da ya kamata Thank you.